Sashen Hausa na muryar Amurka ke magana daga nan birnin Washington DC. Masu sauraro, Assalamu alaikum da fatan an wuni lafiya. Har yanzu dai Ibrahim Kalmasi Garba ne tare da Hanifa Kabir Isa da sauran abokan aiki muke farin cikin sake kasancewa da ku a wannan shiri na daren yau Alhamis goma ga watan Maris. a cikin shirin za a ji cewa manya da ƙananan 'yan kasuwa a jamhuriyar Nijar sun yi wani babban taro kan makomar sana'arsu da kuma yanayin tsaro a ƙasar. Sannan za a ji hira da gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El Rufa'i kan rigimar shugabancin jam'iyyar APC mai mulkin Najeriya. shi wanda yake shugabancin jami'a yanzu gwamnan Niger Abu Sani Bello da ni da wasu daga cikin gwamnonin kowa ya san cewa ba mu da wani abu da muka sa gaba sai bin umarnin shugaban kasa da kuma abin da yake so. Kamar kowace ranar Litinin yau ma Zainab Babaji na tafi da shirin rahoto na musamman wannan karan kan gugurmayar mata albarkacin ranar mata ta duniya. akwai mu kuma tafa da labaran wasanni da abdulwahab muhammad zai gabatar to amma kafin nan ga hanifa da labaran duniya jama'a assalamu alaikum ga cikakkun labaran duniya Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta amince da kiraye-kirayen shugabannin duniya kan a gudanar da bincike dangane da zargin aikata laifukan yaƙi kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi da kuma kai harin bam kan fararen hula da ya haɗa da yara da kuma mata masu juna biyu a wani asibitin haihuwa. Harris ta jaddada buƙatar bincike kafin ganawa a Warsaw tare da shugaban Poland Andrzej Duda wajen nuna goyon bayan Amurka ga ƙawayen NATO a kudancin Turai. Roƙon nata ya zo ne kwana ɗaya bayan da harin jirgin saman Rasha kan asibitin haihuwa a garin Mariupol na Ukraine da ya kashe akalla mutane uku da ya haɗa da wani yaro. Bisa ga bayanan jami'an Ukraine suka fitar. Harris ta kuma faɗa cikin wata sanarwa cewa amurka za ta ba da sabon tallafin dala miliyan 53 na taimakon jin kai domin tallafa wa fararen hula da ba su ji ba su gani ba da abin ya shafa na mamayar rashin hujja ta ukraine Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙagaba wa takunkuma da ya hada da Roman Abramovich Bilonia wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea, masanin masana'antu Oleg Deripaska wanda ya yi kira da a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata. Gwamnatin Birtaniya ta faɗa a wata sanarwa yau goma ga watan Maris cewa sabbin jerin mutanen ya haɗa ne da shugaban kamfanin Rosneft Igor Session, shugaban bankin VTB Andre Costin, shugaban Gazprom Alaska milla mamallakin kamfanin bututun mai na Transeft Nikolai Tokarev da kuma shugaban bankin Russia Dmitry Lebedev. Matakin da aka ɗauka martani ne ga mamayar Ukraine ba tare da ta yi tsokana ba ta rufe kadarorin da ke birtaniya na mutanen da suke cikin wannan jerin sunayen sannan ta haramta musu tafiya kasashen waje ma'ana ba za su iya zuwa kasar ingila ba sannan an sake hana su yin ma'amalar kasuwanci ta kuɗi da jama'ar ingila da wasu kasuwancin rasha ta mamaye ukraine ne a ranar 24 ga watan fabrairu Tun daga sannan kasashen yamma da dama suka kakaba takunkuma masu gurgunta rasha da kuma mafi yawa daga cikin jami'ai da attajirai waɗanda ake ganin suna da alaƙa ta kudda kudda shugaba Vladimir Putin. Yayin da farashin mai ya yi tashin gauron zabi a duk duniya, rashin sa'ar wasu na nufin arzikin wasu. tabbas za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen afirka da ke haƙo mai yayin da farashin mai ya kai ƙololuwa tun bayan da amurka ta haramta shigo da mai daga rasha shekarar 2008 kamar yadda kamfanin makamashi na afirka ya shaida wa muryar amurka najeriya angola libya sudan ta kudu gabon congo da kuma ghana za su ga gagarumar haɓaka a kudaden shiga na gwamnati a cewar babban mataimakin kamfanin da ke birnin johannesburg ko da yake ya ce duk da tattalin arzikin waɗannan ƙasashe yawancinsu da ke nahiyar sun dogara ne matuƙa wajen shigo da kayayyaki da aka riga aka sarrafa kuma za su ga kudaden da suke kashewa za su ƙaru najeriya ita ce jigo wajen samar da mai a afirka kuma mai fitar da ɗanyen mai mai girma a nahiyar. Yayin da Turkiyya da Isra'ila suka ɗauko wata babbar hanya wajen farfaɗo da dangantakar da ke tsakaninsu wacce ta yi tsami masu nazari sun ce shugabannin yankunan biyu sun gwammace su tafi su kaɗai a wani yunkurin diflomasiya suna ƙoƙarin shiga tsakani a sasanta cikin aminci kan faɗar rasha da ukraine shugaban turkiya Recep tayyip erdogan ya yi maraba da takwaransa na Isra'ila Isaac Herzog a Ankara a ranar Laraba, inda ya kira ziyarar a matsayin tarihi da zai zama tsani ga dangantakarsu wanda ya daɗe da yin tsami fiye da shekaru da dama. Herzog da yake rike da mukami je shi shine babban jami'in Isra'ila da ya ziyarci Turkiya tun bayan ziyarar Firaministan Isra'ila a 2008. Yayin da yake magana tare da Herzog Erdogan ya faɗa wa manema labarai shi da shugaban Isra'ila sun yi musayar ra'ayi kan abin da ke faruwa a Ukraine. A gaida Hanifa da ta karanto mana labaran duniya daga sashen Hausa na muryar Amurka a nan birnin Washington DC. Yanzu kuma bari mu shiga babin rahotanni kuma za mu fara ne daga jamhuriyar Nijar. inda 'yan kasuwa suka yi wani babban taro kan makomar kasuwanci a ƙasar a wannan marar ta rashin tsaro haruna mamman bako gare ka A jiya ne aka soma zaman taro na ƙasa na 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar da ya haɗa 'yan kasuwar na jihohi takwas na ƙasar a birnin Tawa a ƙarƙashin jagorancin minista harkokin kasuwancin ƙasar da gwamnan jihar Tawa da shugabannin majalisun jiha da na da'irorin wannan jihar ta Tawa. A lokacin da yake ɗaukar magana minista 'yan kasuwa na jamhuriyar Nijar Alkash Alakada yana mai cewa. la de idan kuna tuni albarkacin gabatar da siyasar wannan kasar ta tsawon shekaru biyar masu zuwa firaministan jamhuriyar nijar malam Ahmadu muhammadu ya ce tallafin 'yan kasuwa da ma kamfanoni masu zaman kansu yana da babbar muhimmanci domin haɓaka tattalin arzikin wannan kasar hasalima da tono ma'adanai yana ƙara cire tattalin arziki zuwa wani bagire mai girma. L'exploitation des ressources naturelles contribue à la transformation de l'économie. Kasancewa wannan taron na 'yan kasuwa na zuwa ne a daidai lokacin da lamarin tsaro ya zame ma wannan kasar karfen uh, kafa ta la'akari da irin magudan kudaden da yake lakumewa wajen kariyar kasar a iyakokinta hudu da take fama da yakoka daban-daban 'yan kasuwar sun jaddada goyon bayan su ga aniyar shugaban kasar ta baiwa 'yan Nijar kariya ta kowace hanya kamar yadda Malam Azahidu Aliyu magatakarda 'yan kasuwa na ƙasa yake cewa a lokacin da yake jawabin buɗe taro. Wannan dama ce na samu da sunan dukkan 'yan kasuwa na wannan ƙasar domin kai jinjina ga shugaban mu. kuma shugaban askara wannan ƙasar da ma dukkanin jami'an tsaron wannan ƙasar bisa ƙoƙarin da suke yi ba dare ba rana kuma ba gudu ba ja da baya domin kare wannan sauran kasar abinda zai kare tattalin arzikinta a duk fadin kasar baki ɗaya kamin na ƙare ina kiran 'yan kasuwa da su ƙara kyautata ma'amalar su da hukumomin da ke kula da harkokin kuɗi a wannan kasar. Je de propos, exhorter les opérateurs économiques à entretenir les bons rapports avec les régies financières de notre pays. A lokacin da aka kammala taron an girka wani kwamitin gudanarwa na 'yan kasuwa na shekaru hudu masu zuwa abinda ya sanar tambayi Malam Ado shugaban 'yan kasuwa na birnin Kwanni da ke halartar wannan taron a birnin Tawa domin jin ko ne suke jira ga sabon shugaba Alhaji Mai Aya da mukarrabansa domin warware matsalolin da ke ciwa 'yan kasuwa to a kwarya a ma'amalarsu da gwamnatin kasar. Ai wato Ubangiji Allah ya ba su karfin gwiwa na su yi muna adalci shi ne muke fata ga Allah muna fata ubangiji Allah ka daidaita mana su su tsaya akan gaskiya a kan zaben da muka yi musu don su kwato muna hakukuwan mu da ya kamata tsakanin mu da gwamnati a daidaita kowa shiga na juna tunda mu muna so gwamnati ta umfana ita gwamnati ma ta son mu umfana kenan ya kamata a ce kowa ya shiga cikin haƙƙi ne taron dai da ke kasancewa na shekaru hudu zuwa shekaru hudu na 'yan kasuwar na jamhuriyar Nijar zai kammala a yammacin wannan yinin a garin Tawa Haruna Mamman ba na birnin kwanne sashen hausa na muryar amurka daga birnin kwani a jamhuriyar nijar to a gaida haruna to daga jamhuriyar nijar kuma bari mu tafi najeriya a ci gaba da neman sanin inda aka kwana a rigimar shugabancin jam'iyyar apc mai mulkin kasar wakilin sashen hausa a abuja umar faruk musa ya tuntubi gwamnan jihar kaduna malam Nasiru yan rufa'i wanda ya tambaye shi halin da ake ciki sai ya ce mun san akwai wanda sun sa son zuciya har aka kawo wannan wuri amma in Allah ya yarda za mu ci gaba da kokari mu jawo hankalin kowa mu jawo hankalin ginshikan jami'a wanda suka fara wannan jami'a kuma mu ba kowa hakuri mu tabbatar an haɗa kai domin a kare mutuncin jam'iyya a kare mutuncin gwamnatin da ke ci da kuma a kare mutuncin talakawan Najeriya domin idan muka yi kuskure muka bari wannan jam'iyyar ta samu matsala wallahi talakawan Najeriya ne za su wahala ƙasar za ta wahala shi wanda yake shugabancin jam'iyyar yanzu gwamnan Niger Abu Sani Bello da ni da wasu daga cikin gwamnonin kowa ya san cewa ba mu da wani abu da muka sa gaba sai bin umarnin shugaban ƙasa da kuma abin da yake so amma a yanzu menene makomar mai malabu ne gwamnan yobe wanda shine ke riko ta jam'iyyar nan wanda kamar ana ganin abin da ya faru da shi zai iya rage karkashin kokarin ku shi mai malabu ne kamar yadda aka bayani ya yi tafiya ya je waje domin ya samu likitoci su duba shi kuma kafin ya tafi ya ba da ragaman shugabanci ga gwamnan da ke cikin kwamiti na wucin gadi wato cpc shine gwamna abu sani bello saboda haka babu wani matsala abubuwan jam'iyya za su ci gaba a ƙarƙashin shugabancin shi gabna abu sani bello mai mala kila ba da time ya dawo an ma riga an yi national convention kuma ko ya dawo ma kafin national convention an riga an gama tsare-tsare komi da komi so babu wani matsala mai mala ni dan uwanmu ne gwamna ne kamar mu kuma ya yi iyakan kokarin shi na kawo ci gaban jam'iyya amma an samu kurakurai a wasu wurare kuma dan adam tara ne bai cika goma ba babu wani abu za mu ci gaba da kokarin gyara abubuwa in Allah ya yarda. To yanzu wani tabbaci za ku bada cewa shugaba Buhari yana tare da ku akan wannan gyare-gyare da kuka fara kuma kuka taso a gaba. A duk kowane mataki da muke ɗauka muna ɗaukan matakan ne da ikon shugaba Buhari. Ba abin da muke sai mun je mun nuna mishi mun masa bayani mun ce ga abin da muka gani matsala ga abin da muke ganin ya kamata a gyara wani lokaci ya yadda wani lokaci ya ce a'a ayi haka kafin mu zara. breakfast mu ba za mu taɓa fitowa mu wani abu wanda shugaban ƙasa bai sani ba kuma kowa ya san yadda muke da shi kuma kowa ya san kowane mataki za mu ɗauka sai mun samu goyon bayansa da addu'o'insa kuma za mu ci gaba da haka har sai an samu ƙarshen wannan matsaloli da aka samu. Akwai labarin cewa kun matsa masa lamba sai ya fitar da wanda yake sha'awar a baiwa shugabancin jam'iyyar nan kuma an ce ya yadda da wani tsohon gwamna shin wannan ba zai iya kawo ku wani kace na ce ko ya raba kan jam'iyyar ba kamar yadda muke jin ra'ayoyin wasu yana nuna cewa ana so a dora dan takara? A'a jam'iyyar APC tun da aka yi ta shugabanci na jam'iyya ba mu taɓa tsayawa aka yi zaɓe ba tsayawa muke mu shawarwari mu fito da shugaba ɗaya kuma yawanci shi shugaba man ya ce ga wanda ya fi kwanta mu a zuciya kuma fatan mu shine shi wanda zai shugabanci jam'iyyar nan shi shugaban ƙasa zai ba mu haske wanda ya fi kwanta masa a zuciya. gwamna nasiru el na jihar kaduna a hirarsa da umar faruk musa to yanzu kuma ga zainab babaji da shirinmu na gaba A cikin makon nan ne mata a duniya suka gudanar da bikin ranar mata da Majalisar Ɗinkin Duniya ta keɓe musu. Bikin wanda ya samo asali tun daga shekara ta 1911 ya faro ne da yin zanga-zanga inda matan suka buƙaci a rage musu tsawon lokacin aiki a wuraren aikinsu a biya su kuɗin albashi mai tsoka da kuma ba su damar kaɗa kuri'a. A shekara ta 1967 matan na duniya sun ƙarfafa fafutukarsu suka kuma faɗaɗa shi ta hanyar neman a biya su albashi daidai da yadda ake biyan maza a inganta tattalin arzikinsu daidai da na maza. a riƙa yi musu adalci a fannin shari'a a ba su damar samun 'yancin haihuwa a ba su tallafin kula da yara matan sun kuma buƙaci a daina cin zarafin 'yan uwansu mata Shugaban hukumar kare haƙƙin 'yan Adam ta Human Rights Commission a jihar Plateau, Madam Grace Pam, ta ce rana ce da ake tunawa da nasarorin da mata suka cimma a fannoni daban-daban na rayuwa. An keɓe ranar ne a tuna da matan da sun samu sun yi abin kwarai da a zo a gani a duk duniya. sannan kuma a cewai mata ya kamata a basu yancinsu mata ba wai suna cewai gaskiya wai dole ne wai su zama daidai da namiji ba a'a ba da za a yi ba haka ubangiji ya yi ba amma idan kuna batun yanci me kuke nufi da wannan yanci da kuke so a ba mata yancin da muke so mu a ba mata wato in mace ta shigo wani wuri da ake magana ma a barta ita ma ta dan tufa nyawunta amma wani lokaci sai a ce yi shiru ke mace me kika sani wani lokaci kuma a gidaje sai a ce mace kar ma wasu ma suna hana mata yan mata zuwa makaranta cewa ai mazan ne kawai za su je makaranta amma mun san cewa mata da yawa da aka sa su a makaranta yau suna nan sun ci gaba mu duba madawa juwaila din nan da take duk gaban duniya ne gaba daya ma ba a najeriya kaɗai ta saya ba mace ce in an ba mata zarafi gaskiya za mu ga abin da za su yi to daga karshe bai kike ganin kama ya kamata a yi domin a ba mata wannan yanci kin ga gaskiya mun damu da abin da ya faru a national assembly kwanan baya satin nan da ya wuce duk bills da aka kai game da mata duk an yadda su to muna so a yi dokoki da za su shafi mata da za su kawo cin gaba ga mata number two kuma muna so maza mazaje ko a gida ne ko a wurin aiki ne ku ba mata daraja ku ba mata yancin su yadda ya kamata to abubuwan da muke so kenan amma ba kya ganin kamar wani lokaci idan aka ba ma mata irin wannan yanci akwai waɗanda aka ba su wannan mukamai musamman a gwamnati daga baya sai ki ga sun zo sun ci amanan ah, mutane ba kya ganin irin wannan ne yake sa mazaje su ba sa ba da mata yanci gaskiya zainabu guda nawa mazan ma ba sa yi ne in na mace ta yi sai a ɗauka a sa a gaba talabishin ko ina cewa gaci nan ta yi kaza ta yi kaza amma mazan suna yin wanda ya fi wannan to ban ce wai domin in mata sun yi a su ba ne muna ma kanmu magana mu ma matan cewa in mace kika samu wuri an baki dan opportunity haka ko zarafi ki representing mata dan Allah mu yi abin da zai zai zai gyara sunan mata kuma ya gyara ba mata hanya da za a ga cewa ai mace nan ta yi abu mai kyau ya kamata a kara mata domin in an sa su suna yin abin da ya kamata A kwanan nan ne 'yan majalisun tarayyar Najeriya suka yi zama na musamman don dubawa da amincewa da wasu ƙudurori da al'umma suka gabatar don a sanya su a cikin kundin tsarin mulkin ƙasa. Wasu daga cikin ƙudurorin da matan na Najeriya suka bukata sun hada da a basu kashi 35 cikin 100 na ɗaukacin mukamai da gwamnati ke rabawa. Matan sun kuma buƙaci a yi gyaran fuska wa kundin tsarin mulki ta yadda mace za ta samu takardar shaidar zama 'yar asalin jihar da mijinta ya fito in har ta yi zaman aure da shi na akalla shekaru biyar. Sauran kudurorin da matan suka bukata sun hada da a ware musu kashi talatin da biyar a harkokin gudanarwa da shugabancin jam'iyyun siyasa da kuma a ware musu wasu gurabe a majalisun dokoki da tarayya. Da dama daga cikin kudurorin na mata ba su sami amincewar 'yan majalisun ba. lamarin da ya harzika matan har suka yi zanga-zanga a kofar majalisun tarayya. Madam Rosalyn Jibkat Ata ta ce matakin da 'yan majalisun suka ɗauka cin mutunci ne ga mata. Rana ne kuma da ya kamata ma ba matan kawai ba mazan ma su fita su ɗaukaka mata domin mata ne uwaye mata suke ciki suke haihuwa suke uh, renon yara su zama maza. Shekaru da aka ɗauka ana gudanar da wannan biki akwai wani sauyi da mata suka samu kun ga kamar an samu ci gaba? Asha. Koman baya ake a Najeriya. Kwanakin da suka wuce nan aka yi zama ana duba constitution, ana review constitution na Najeriya. Amma abu ɗaya da ya sa mazan Najeriya suka haɗa kai shine akan su yake mata. sun cire mata ga komi da komi ko abin nan na talatin da biyar ma da aka ce so talatin da biyar da ya kamata a ba ma ma mata ma sun kide shi ba sa son su ga mata a cikin komi a duniyar su kam sun ki mata amma ba ke ganin kaman wato uh, suna ganin kaman kar uh, su ba da matsayi ma mata wanda za su yi kafada da kafada da su ba ma son mu yi kafada da kafada da su ba amma hadin hannu mu ci mu yi mu samu eh, kasan mu ta ci gaba shine damuwan mu amma su kuwa ba sa so ya za a warware abu ɗaya da za mu yi shine yanzu mun yadda mu mata za mu haɗa kai za mu so junanmu yanzu nan da ake da technology in idan mun ce in kowace mace ta je ta yi ciki ta je abin nan ta scanning ta duba in ciki namiji ne ta fitar yaya za a yi duniya za mu zo wani lokaci da za a yi duniya kawai ya zama na mata tunda mazan ma sun ce ba sa son mu ita ko comrade esther mangai cewa ta yi su mata a kullum masu biyayya ne don haka suke roƙo a basu guraben da za su taimaka wajen ci gaban ƙasa mu ba wai mun zo da wani tashin hankali ba don ko a gidaje an san mata da ladabi da biyayya kuma addini ya ce mana mai gida shine shugaba a gida muna ba su su muna ba su inda Allah ajiye su muna ɗaukaka su amma kamar gurin aiki da sauran wurare ko gurin siyasa ko dai a gurin neman abin rayuwa ana takawa mata ko 'ya'yanmu 'yan mata wani lokaci za a ce yarinya ta zauna a gida ɗan uwanta ko kaninta ta nema ya tafi makaranta in aka zo zabe ba za a so a ba mata 'yanci ba ko da yake gaskiya wani lokaci ma ban ga laifin mazan ba domin mu matan ma ba tayan baya ba ba son junanmu muke yi ba yanzu wani lokacin aka ajiye namiji aka ajiye mace mata da yawa za su zabi namiji su bar 'yar uwansu mace ni kuma yau ina da farin ciki domin an ba mu zarafi mai magana wa juna shawara ta shine mu mata tuntun ba mu mata na plateau da kuma najeriya gaba daya idan za mu iya zo tare mu haɗa kanmu za mu fi ƙarfin mazan nan abin da muke nema za mu samu amma muka zauna a ware muna nuna juna kiyayya muna nuna juna kishi to ba za mu ci gaba ba mu kokari mu haɗa kanmu mu ga yadda za mu so juna mu kuma fita da gaske daga cikin zuciyarmu mu tallafa wa mata madam deborah oyalano ta ce bukatar su shine hukumomi su yi abin da ya dace ga mata muna so ne a zo a yi abin da muke so mu ba mu zo mu tumbuke maza ba mu ba mu zo mu ce za mu yi kafara da kafara maza ba amma muna so maza san cewa duniya bai cika ba ba tare da mata ba shi yasa Allah ya halice mata inda ba mu da muhimmanci da Allah ba zai halice mu ba lokaci ya wuce wani za a gani kaman is a woman talk ba shi da amfani a'a mu ma muna so magana da muka yi a dauke shi cewa mun yi magana tamman na san yakin kunna kuna yi da gwamnati ne saboda su ne suke da madafun iko da za su taimaka ma mata da kike ganin ya kamata su yi muna so mu gaya mu maza musamman wanda suke majalisu idan aka kawo abu game da mata kas su ji tsoron mata mu ba za mu je mutum buke su bane amma muna so muna musu cewa mu ma akwai abin da Allah ya sa a cikin mu su ba mu dama muna so su mana adalci su sake duba wannan abin da suka wurga da shi idan kuma ka ce mata za su yi su mu na wani a cikin majalisun ba za mu iya defending kan ba amma muna so mazan su gane da mu cewa ba yaƙi miki da su ba amma su goya mana baya Duk da ƙorafe korafen da matan ke yi, gwamnatoci dai na cewa sun bullo da tsare-tsare masu inganci da za su tallafa wa mata ta hanyar horar da su sana'o'i, ba su tallafin kuɗaɗe don yin ƙananan sana'o'i don dogaro da kansu, ba su guraben da suka dace da su a harkokin siyasa da sauransu. yayin da ƙungiyoyi masu zaman kansu ke ci gaba da yaƙi da wasu ɗabi'u da ke tauye haƙoƙin mata da cin zarafinsu. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Najeriya. A gaida Zainab da rahoto na musamman yanzu kuma ga shirinmu na gaba. Wasanni a takaice. da aka gudanar da kashi na kusa da na kusa da zagaye na karshe a ci gaba da fafata da kungiyoyin kwallon kafa na zakarun kasashen turai an kafa tarihi a fafata da ya gudana a ranakun talata da kuma laraba a ranar talata dan kwallon club din bayern munich robert lewandowski ya jefa kwallaye guda uku rus a ragar rb salzburg ita salzburg din ta sami damar jefa kwallo guda haka kuma aka tashi daga wasan bayan na da ci uku ita kuma salzburg na da guda da wannan sakamakon an yi wa rod da salzburg kenan sai kuma wanda aka fafata jiya laraba a tsakanin club din real madrid da kuma paris saint-germain ko kuma psg a takaice a wannan fafatar dan kwallon gaba na real madrid karim benzema ya zira da kwallaye guda uku a ragar psg ita kuma psg din ta sami damar jefa kwallo guda da wannan sakamako ne ke nuni da cewa ita ma psg an yi wa jarod da ita kenan a gefe guda kuma mai ɗakin dan kwallon kafa na club din liverpool na ƙasar ingila fabinho matarsa rebecca tavares ta aike wa ɗan ƙwallon ƙafa na kulob ɗin inter milan alexis sanchez da wasu kalamai munana guda biyu ta kafar sadarwarta ta twitter inda ta sanya hoto mai alamun ɓacin rai mai fassarar wannan daga alexis ko kuma ba alexis a turance shi dai alexis sanchez alkalin wasa ya bashi jan kati ne a bayan bashi koren kati tun daga farko sannan ka sake bashi wata koriyar kati kuma ka bashi ja da ke nufin an kore shi daga wannan wasa club din inter milan sun fafata ne da liverpool inda inter din ta jefa kwallo guda a ragar liverpool wanda duk da kasancewar hakan liverpool ita ce ke da yawan maki domin kuwa karawar da suka yi na farko liverpool din ta jefa kwallaye biyu a ragar inter kenan waje rod da inter sai kuma fagen neman cancanta domin samun shiga wasan kwallon kafa na duniya wanda za a gudana a kasar qatar shiyar afirka mun sami rahoton cewa alkalin wasa da zai hura fafatawa da za a yi tsakanin kasashen ghana da kuma najeriya alkalin wasan kwallon kafa na kasar morocco ridwani jivet shine zai kasance alkalin na wasan kamar yadda hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta sanar kashi na farkon fafatawa zai gudana ne a kasar ghana sannan kashi na biyu kuma na ƙarshe za a gudanar a najeriya domin samun wanda zai yi wakilci nahiyar afirka a gasar kwallon kafa na duniya hukumar kwallon kafa ta duniya fifa ta tabbatar cewa an yi fatali da ƙasar rasha daga gasar neman cancanta na kwallon kafa na duniya wannan kudirin ya zo ne a daidai lokacin da shugaban ƙasar rasha vladimir putin ya yanke shawarar kai harin soji ƙasar ukraine dama za a fafata ne tsakanin kasar rasha da kasar poland amma yanzu an baiwa kasar poland din wannan nasarar da za a yi a ranar 29 ga watan maris da muke ciki shugaban kungiyar marubuta harkokin wasanni mata nation birnin abuja comrade bumi haruna ta buƙaci hukumomi da ma'aikatan wasanni da su samar da yanayi mai dacewa da zai ba da dama wa mata don gudanar da shugabancin harkokin wasanni a gwamnatance comrade bumi haruna ta yi wannan bayani ne a gasar kwallon kafa na bikin ranar mata na duniya inda ta ce mata suna ba da gudummawa sosai a fannin harkokin wasanni saboda haka suna bukatar da ba su matsayi don tafiyar da harkokin wasanni a gwamnatance to halin da ake ciki kuma ƙungiyar marubuta harkokin wasanni rashin jihar lagos ta bayyana alhininta bisa rasuwar fitaccen mai ba da labaran wasanni a kafafen rediyo da kuma talabijin da ake kira fabio Lanifekun ya rasu ne yana da shekaru 80 a duniya abdulhamid muhammad muda amurka daga bauchi a nigeria to da wannan muka zo ga shirinmu na ƙarshe labarai amman a takaice. Mataimakiyar shugaban Amurka Kamala Harris ta amince da kiraye-kirayen shugabannin duniya kan a gudanar da bincike dangane da zargin aikata laifukan yaƙi kan mamayar Ukraine da Rasha ta yi da kuma kai harin bom kan fararen hula da ya hada da yara da kuma mata masu juna biyu a wani asibitin haihuwa. Birtaniya ta ce ta ƙara wasu jigajigan attajiran Rasha cikin jerin waɗanda ta ƙaƙabawa takunkuma da ya haɗa da Roman Abramovich Bilonia wanda ya mallaki club ɗin ƙwallon ƙafa ta Chelsea. Masanin masana'antu Oleg de Ripaska wanda ya yi kira a kawo ƙarshen yakin da Moscow ta kai wa Ukraine a watan da ya gabata. Yayin da farashin mai ya yi tashin gwauron zabi a duk duniya rashin sa'ar wasu na nufin arziki ga wasu. Tabbas za a samu gagarumin ci gaba a kudaden shigar gwamnati ga wasu kasashen Afirka. To masu sauraro da haka muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokacin sai kuma gobe da safe idan Allah ya kai mu za a ji wasu abokan aikinmu ɗauke da wani sabon shirin. Kafin mu yi sallama da ku muna taya mai mana fashin baki kan harkokin addini da zamantakewa shugaban malaman izala shiyar birnin tarayyar Najeriya Abuja kuma sarkin malaman duguri sheikh ibrahim muhammad duguri murnar naɗa shi wakilin malaman bauchi da mai martaba sarkin bauchi dr rilwanu suleiman adamu ya yi wanda za a yi bikin bayan azumi allah ya taya shi riko amin yanzu a madadin hanifa kabir isa da ta taya ni gabatar da shirin da julie leathers gresham wacce ta haɗa shi da kuma injiniyan mu na yanzu sidrak ni ibrahim kalamasi garba ke muku fatan